kowa zauren VOA, inda a yau za mu tashi a inda Abdurrahman Sambo ke ci gaba da bayani a kan batun zama 'yan ƙasa da kuma hanyoyin samun shaidar zama 'yan ƙasa a ƙasar Ghana. Abdurrahman gare ka. Yawancin da ake kawo su ba san tarihin unguwan ba, in dai da zo unguwa na da sarakai akwai manya ko da da kawo su, a bi da su annun sarakan ko opinion su san tarihin unguwan tukuna su tambaya Dan unguwa salamu alaikum rahmatullahi ta'ala bakat ina mai sunana ahmed bari ni ne national organizer na tabital pulaku international ghana chapter um, na international ya zo shi ghana kuma ni ne president fulani youth association of ghana ina mai honorable ne muna fira sosai a kan lokacin da sarauta ya zo ne mun fira da na naje garin kamar insha Allah ina min dai as youth na yi maganan fulanawa mu muka san abin da ke faruwa cikin daji to yau da safin ga na komo from ejura da yeji abin da ke faruwa as at now yanzu hakan da muke magana zan ba da short story sakaran jiya na naji na hadu da fulanawa don muna gamu da su muna musu magana muna sensitizing shi muna zo ne just within one minute ga lori ya bullo ba uniform an rika bindigogi macho macho me zo suka zo jikin lori na suka tambaya ke da nace ne ne suka zuka budi suka tsaka ta ko ina na ka ce gudana hankali sai na tambaye shi kaman menene wai inda fulani ke duka akwai mugu mutum wurin nan yin sai sa saboda shi ka biyu ne ka zo nan ga ko wai eh wai domin sun kama wajen su kwana cin ga barayi ne da abubuwan nace kun kama suna sata ko dai kun suspect wai sun suspect nace ina su ko suna prison wajen kuma an zo da su akra in kat magana na dai short abin da ke faruwa ma fulana yanzu haka one batun document zai ban batun shi voters ID card look lokaci election kai all the political parties ko the interest cikin fulani an ce kowa je political parties duka an ji a sai kowane fulani yi after election ya kare um, immigration na ka ce ya fito the ID fito da uh, voters ID ka sha sis a ce ke ba Ghanian, bane you can't be a Ghanian because you're ya fulani Ghana card ba mu batun shi ba mu haji wannan aside recently nga polisaye akwai polisayen da aka form CTU counter terrorism da wajen abubuwa suna kamun suspected fulanis and what they do they shoot them and kill them and they don't even give the bodies back to the, to the families. As we speak, there are more than 50 dead bodies da ba retrieve ba. As we speak now, Muhaji wannan aside. Um, sarakai da indigenous ma yanzu haka adapt strategy in sun ga kula na wuce da shanayen su suna force kama haji don ya zama fulani fulani bai da bakin magana muna da wannan kuma je and honest honorable in dai care is not taken along the line in dai fulana za su strike mu muka san what is on the ground muna musu magana ko because yana da ji kana wuce da gadonka ko dai eh, ka arzikinka she ka gan wani an ne excuse my language recently san da ga zamu addu'a daga zakoli fulana wa nine aka kashe sandin gani 40 days za mu je har yanzu mutane uku ka ka kama mutane over 100 suka zo suka yi wannan abu me faru saboda mun zama fulanawa to an abu abin da yake so kai garin manyan mu da ke dangane da sarakai mu sani in dai ba duba an find solution ba wallahi abin da zai zuwa gaba bai da kyau abin da ke fara burkina northern northern part of nigeria duka ira kan gano ya fara assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana sunusi ali ahmed waziri na sarkin Hausawa ankara duka maganan nan da aka yi an gwada irin kokarin da iyayenmu su kai kakanninmu cikin garin nan amma har wa yau kamar ba yadda tsakaninmu da so indigens na garin nan bi ankarawa asantawa wane ne da wane ne har yanzu kamar mu ba su yadda da mu ba ba su ke muna wannan kallo makaucinka wanda kuke aiki da shi wanda kuka yi hurɗa fiye da shekaru hamsin da shauransu har gobe ina ma wannan kallo akwai kungiyoyi akwai yan waye mu musulmai da muka yi kungiyoyi da su akwai maganganu ne da yawa yan waye mu da aka yi aikin soja akwai wani tarihi wani ma babba da muka san shi ina tare da mu ina tare da babban limami sun yi aiki akwai wani danwa shi ma soja ne ya taba gaya mai ku an ba ku dama kuma kuna son ku kawo waɗansu an ba ku dama kuma kuna so ku kawo waɗansu mene yake nufi na ji wanda suka san labari na sun sani sannan bayan shi akwai kungiya na musulmai da suke ɗaukan nauyi ko suke kula da labarin sallah eid planning committee yan waye mu an karawa an karawa masu kasa da suka musulanta da suka zana musu leta muna so mu ma mu shigo ciki a ba mu tsarari mu ma mu yi sallah aka ce a'a ku je ku zana leta sai suka ce mu da garinmu mu da garinmu za ce mu je mu zana leta to wanda suka ce ku gano letter su wa garin su bane sai sa me yasa ba yadda har yanzu yan garin ba su yadda da mu ba akwai wani abu da ya kamata mu yi da ba mu yi ba yasa in muka duba nan mu duba nan kila akwai wani aiki da ya kamata mu yi da sarakanmu saboda sarakanmu da muke da shi kasu sarki minti daya lau zungo chiefs da muke da shi akwai wasu sarakan ba su da irin matsalolin da muke da shi ba su da shi ko me suka je nema ara musu to ya waɗansu suke da matsaloli kila ko na aiki da ya kamata mu da kanmu mu yi shi sa na ji na tsaya nan sarki shi ma wannan wuri aduwa na sunana mustapha sale galadima fulani greater accra manyan sarakuna yayan nina da kan nina yan duka to shinkara kuma salamu alaikum to abin da aka fadi duka gaskiya yanzu muna face a lot of challenges and most of them they are deliberate ana yi ni saboda ka zama dan zango magana da muke ga ai magana da yawa an ka je passport a ce kai one tribe ne kai ne amma muka duba forms mu na passport ba tribe ciki ba tribe ciki gane forms mu duka tun kamar lokaci a can baka cire wannan ba tribe da muke yara passport akwai tribe yanzu ba wani amma ka zama dan zango sha kawo wannan issue of tribe abinda akwai ne place of birth inda aka haife ka the second thing ni she hometown to ban sani ba ko Ghana muna da different dictionary. Mu faɗi da kanmu gaskiya. Don in ka je website dictionary, hometown ne where you grew up and have your principal address. ko a je check. That's the meaning of hometown. Na yi wanga daga passport office. Aka ce wance na fito ba ko na ce ban san sawan ba. Na ce wani Fulani ne Accra na fito kuma mu ba mu zo mun ga gari ba mu zo mun kafa gari ne. Wannan fi na mutu 1903. To da suka zo da suke kwana da kunama da mene ciki Accra ina kuke yau ya zama gari wani ya doko bagin shi nof ya zo yana cewa ni dan gari ne kai ba dan gari bane kai ka zo ga gari mu ba kakanni mu zo sun ga gari ba sun sun kafa gari ne kuma kasuwan da ke gane duka duka cikin zango yake mu yan zango mu muka kafa ka gani so shi authority ku duba ko za a reorientate officers mu to know the meaning of hometown hometown is not about ethnicity it's where you grew up and have your principal address na je kai brother na hospital aka ce wai mu lokacin da aka fara health insurance wai mu foreigners muna health insurance shi ce ko shaka tambayi wa bana fito gana shi ce a shi zai ce ban kai eh. shi ce tambayin wai ina wa bana fito shi ce wa bana fito gold coast she she ta shiru shi ne ce oba deport mi ga gold coast she tana ota no jami she wani ce mata nuno ta nuno na cobweb ni ce da aka yi babana ba gana ni ya kafe ni Ghana ya ni na golko sa kafe su so shi authority kaman na dan wana ya fadi abu da yawa na tafiya balle zo kam namu fulanawa ba mu son gobe cikin zaman lafiyan da muke Ghana ya zama wani abu amma so shi ai kokari a duba a duba ya su yaro samari ah, assalamu alaikum to da farko dai sunana Muhammad Mahfuz Bashir daga unguwan Fadama to mun ji dai maganar da kowa da kowa ke faɗi ya yi kama da maganar da nake da shi ya yi kama da maganar da wani ma zai tashi faɗa eh, da yake abin da muke gani a cikin garin da muke cewa namu ne ba wani garin da ya zama namu banda gana mun bar nan mun keta boda mun je Togo ma za a nuna mana bambancin kabila. Balle ma muka keta eh, boda muka je can Najeriya inda ake cewa nan muka fito. To, zango dai sai mu ce ya kunshi abu da abinda bature ke cewa melting pot an fito ko daga ina an zo an haɗu yaren hausa ya goge kowane hausa da eh, kowane yare an zo yare guda ne ake ci za a samu ma hausa ne yake yi a samu ba an kare ma hausa ne yake bejin an karancin ma to yanzu an ce mu mutanen zangon ba hausawa ba ne ko menene sai sa ni question biyu nake da shi farko zuwa ga lawyer na biyu kuma zuwa ga eh, coordinator na farko eh, zuwa ga lawyer shine wani abu ne criterion da ke qualify one ya zama ganiyan na biyu zuwa coordinator wani mataki ne gwamnati zai ɗauki wannan abu ya iya magance mana wannan da muke da shi tunda mun zo mun zauna mun yi magana da yawa mu sarakan zango da sarakan zango nan sun zo sun faɗi ma gwamnati kamar ga abin da ke damu sarakan zango ba za su iya zuwa su te passport office sai sun zo su yaƙi da su ba don a magance musu wannan gwamnati da namu ne eh, mu mutanen zango da kowane mutum gana sai sa je zauna ya naɗe hannu shi ne ya ce kamar wayancan mutane na ne wayancan ba mutane na ba ne ko ya za a yi salamu alaikum Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa An hasasa protocols da dama nema ina son sai ka wannan protocol yi magana. Suna na abokar Garba Usman, harkan Fulani mu ne harkan Fulani. Don ga cewa kamar mutum Fulani ya yawa. Eh, waziri na kin wazirin Fulani na na Accra sa'annan kuma shugaban Fulani da su babu gaba daya. Na ma abin da akwai shi magana na zuwa ga lawyer. ina min akwai wata doka da ke gwadawa kamar waɗanda ke cikin ƙasan gana gana ta samu 'yancin kanta sun zama mutanen gana to ina so in tambaya da aka kawo citizens act ya fi da wannan ne ko a'a har yanzu wannan na aiki na farko kenan sa'anan na biyu akwai abinda da united Nation high commissioner for refugees suke ce mai statelessness idan mutum aka haife shi wuri idan in ya kasance inda ya sani kenan ba inda ya sani banda wannan wuri dole ya kamata kasan ta yi cewa kamar shi ma ɗan kasa ne ina mene karshen binciken da na yi gana ba ta rattaba hannunta kan wannan doka ba gana ba ta rattaba hannunta kan wannan doka ba shi yasa idan in gana ba ta yi ba me yasa gana ba ta yi wannan ba saboda wa'yansu mu cikin binciken mu muna da wani tunani da wani fahimta cewa kamar ana gwada yan zango wani wariya wani kiyayya shine cewa kaman ku min gafara tarihi na sa mutum ya wani tunani tarihi na sa mutum ya wani magana shekaru da suka wuce da dama mun ga abin da ya samu dan zango shi yasa in wani abu ya taso yana kai hankulan mutane wannan wuri ana magana da bai kamata a yi ba shi yasa ana wa ra'ayi ina gani wanga magana na wurin lawyer karshe magana na mu tuna cewa kaman nan ga Cote d'Ivoire watara mun ga irin rikicin da aka yi shi yasa ba mu son irin wannan abu ya afku a wani ƙasa. Honorable Minister, shi mai godiya da kiran da kai zuwa nan ga. Abu biyu nake son address eh, taruwan da muka yi na farko personal experience. Abin da ya sa kuma wannan personal experience nake gani kamar yana da important. Ina su mani current government mu for a long time muna year of return. Year of return nan ina su mani especially African Americans, African Europeans ko afro-europeans da yawa sun zo kasan ga kuma na samani tourism industry ya benefit sosai amma personal experience da ni na samu nake so mu kawo hankali mu kan irin ababen da ke samun mu daga zango it's not just limited to mu da muke cikin kasan yana affect irin yayan mu ma da muka haife daga turai akwai yaya na wani nake bin bayan shi biyansa mace azumi an haife ta belgium ita da kanta ta embrace Ghanaian citizenship ta je don duwa citizenship is allowed ta je embassy daga Belgium ta yi ta apply for Ghanaian passport aka ba ta ranar da aka ba ta kira ni nan ni na nan tana can ta ji daɗi ta ce ta samu passport fast forward ta zo holidays because mu duka da muke haifuwa turai muna so yaya mu su zo gida gida kuma shine Ghana gida shine Accra gida shine Kauli for example <laughs> ta zo gida passport ya mutu ta yi ta expire ta san nan gade tun da nan gida ne is going to be much more easier ma yafi daga belgium ta je passport karshe from passport office immigration office ta je uh, excuse me da umanta baturiya ne babanta yayana ne bakin mutumin african yanzu an kai ta immigration ta kira ni ranta ya ba tana kuka na ce ta sa kan speaker she wani ofisa wai ya ba su su ma na ce su magana anyway ina hanya zuwa ma dan zo immigration she ce ya what do you have to say she ce an wa yuega Senator Monoke, you are a great grandfather, Maman Tumbuktu, and they are a Kaulish Wamedi. Su aka sa kasan kauye a nusu. She ita kuma haife ta daga Belgium. And ita kuma nan muna year of return. Muna encourage one that they don't have any connection whatsoever to Ghana. Muna presume kamar wasu kakanni su. To this is a case wanda ga kakanta ga babanta ga wanda ya haife babanta wani haifi wani haifi to do because they are quite sure we also got gwada address cikin Ghana and we are discriminating against so I want us to look at but aside on the governmental aspect kuma kaman productivity mu as citizens of Ghana both home and abroad with these ashes na muna cut off potential mu don muna cewa muna son experts su zo she is a, a, a lawyer qualified lawyer ta aiki the UN in Switzerland these are the kind of people we need here but do what treatment in Lagabata it's going to be a traumatic experience for her, and she's going to discuss it on diaspora forums. So I've been looking at gani am dai na baki wannan angle the mun yi batun local abin I want us to see the economic aspect, the future development aspect. and potentials as a nation as a developing nation mun one hand muna stretch muna kira mutane animu. on the other hand and secondly ina da question ban san ba ko tuwaya ne ina sama waziri yayi if i'm not wrong Omo achieved independence as a nation the 6th March. And I presume, come on, the 5th March 1957, we were all British subjects. Anybody, Asante, Kwaru, that we were all British subjects. So now what gives one tribe the audacity to choose who then is a citizen because we all became Ghanaian citizens on the 6th of March with the declaration. Kokoma later, I think we did Republic Day and so on and so forth. I'm not a lawyer. But that is a question I need answer. On the 5th, I'm certain, I'm 100% sure, on the 5th, we were all British subjects. We were stateless. We were British, simply British subjects. So how do we transition from uh, British subjects to all of us being in this territory and Kumamusa independence and Kuma first constitution actually Kowadeke within this territory is a citizen. Mu dai mu 200 of years ma, just this 57 na. A nan aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin jagoran shirin daga Ghana, Muktar Ridwan Abbas, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.